Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Bayan labaran duniya Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida. sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya yau ranar Lahadi 16 ga watan Fabrairun shekara ta 2020 ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. jiya asabar hukumomi a faransa sun sanar da cewa wani dan ƙasar china ya je yawon shakatawa a faransa ya rasu sanadiyar cutar coronavirus mutumin mai shekaru 80 wanda ya mutu a birnin Faris ranar juma'a shine mutum na farko da ya rasa ransa a nahiyar turai sanadiyar wannan cuta wacce ta samo asali daga china baya ga haka a nahiyar afirka ma an samu mutum na farko da ya kamu da cutar a ƙasar masar hakan na faruwa ne a daidai lokacin da hukumomin china suka ba da umarnin cewa duk wanda zai shiga birnin beijing dole ya killace kansa na tsawon mako biyu yayin da china ke kokarin dakile yaduwar cutar coronavirus jaridar gwamnatin china beijing daily ta rawaito cewa duk wanda suka bijirewa wannan umarni to doka za ta yi aiki a kansu yau lahadi hukumar lafiya ta china ta ce an samu karin mutane 139 da suka mutu a dalilin cutar lamarin da ya sa yawan waɗanda cutar ta kashe ya kai sama da 1,650 jiya asabar sakataren tsaron amurka mike esper ya yi kira ga shugabannin duniya da su farga domin kalubalanta yadda china ke kokarin mamaye al'amuran duniya yana mai cewa wato china wacce tafi kowace ƙasa yawan jama'a a duniya na kokarin ta ga ta cimma burinta na kowane hali espa ya kuma jaddada matsayar cewa ba wai amurka tana takalar china da fada ba ne amma ya nuni da cewa china na kokarin ta ga ta fada da karfin sojanta nan da zuwa shekarar 2035 ta kuma mamaye dakarun yankin asiya nan da shekarar 2049 ya kuma zargi canan da yin katsa Landan a harkokin nahiyar turai da sauran wuraren da ke wajen kasar the Chinese government. The government needs to change its policies and behaviors. espa ya ce ya zama dole gwamnatin china da sauya manufofinta da irin halayenta idan kuma ba haka ba ba mu da abin da ya fi mana balle mu kare wato tsare-tsarenmu sai dai ministan harkokin wajen china wang yi ya ce zarge-zargen na amurka ba su da tushe balantana makama a ɗaya bangaren kuma sakataren tsaron amurka mike esper ya ce zaman tattaunawa da kungiyar taliban har yanzu yana nan tafi ta hanyar fara gwajin kwanaki bakwai domin rage tashin hankali a afghanistan jami'an amurka sun ce idan aka aiwatar da yarjejeniyar wucin gadin yadda ya kamata hakan zai wato zai share fagen ci gaba da samar da cikakkiyar yarjejeniyar kwance damara da kungiyar taliban wadda zai kawo karshen yakin amurka mafi tsawo tare da janye sojojin amurka kusan dubu goma sha uku daga afghanistan jami'an amurka sun ce yarjejeniyar ta bukaci taliban ta dakatar da kai manyan hare-hare ciki har da wanda suke kaiwa a bakin hanya ko na ƙuna bakin wake kan sojojin afghanistan da na sojojin haɗin gwiwa da amurka ke jagoranta a duk faɗin ƙasar tun farko dai sakatare espa ya faɗa mahalarta taron manyan jami'an tsaro na duniya a birnin munich cewa rage tashin hankali ba zai samu ba har sai an gwada amma yanzu da alamu komai yana tafiya yadda ya kamata kuma dole su baiwa zaman lafiya dama to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban sudan ta kudu salva kiir ya rage yawan jihohi 32 da ya yi gaban kansa wajen kirkira a watan janairun shekarar 2017 a wani lamari na bazata jiya asabar shugaban kasar ya gana da ministocinsa da masu baya shawara da kuma manyan jami'an jam'iyya da jami'an tsaron kasar domin sanar da cewa ya yi watsi da tsarin jihohi 32 da suka sa aka kasa cimma maslaha a tashin hankalin da kasar ta fuskanta tsawon shekaru biyar. Kir ya ce yanzu za a raba kasar zuwa jihohi goma haɗe da wasu yankunan gudanar da mulki uku waɗanda suka haɗa da Faibo da Ruwan da kuma Abe. shugaba kir ya kuma yi kira ga bangaren na adawa da shi ma ya sakayya ta alkhairi kan wannan mataki da gwamnati ta ɗauka shi batun adadin jihohi a ƙasar ya zama muhimmin batu a kokarin da ake na sasanta rikicin ƙasar sudan ta kudu lura da cewa shi ne zai nuna iya iko kan yankunan da kowane ɓangare ke da shi daga ƙarshe dakarun gwamnatin ƙasar syria yanzu suke rike da babbar hanyar damascus zuwa aleppo da ke da muhimmanci waɗanda suke shafe makonni suna ƙoƙarin ƙwatowa daga sojojin 'yan aware da turkiyya ke marawa baya kamar yadda dakarun siriya ke ci gaba da shiga yankin da 'yan awaren ke rike da shi a idlib turkiya ta aika dakarunta domin kare yankunan da suka mamaye yayin da kuma ta tura ministan harkokin wajenta zuwa rasha Gidan talabijin na Siriya ya nuna yadda katafiloli da ma'aikata ke kawar da baraguzai daga bakan babbar hanyar Damascus zuwa Aleppo. Wadda dakarun wato wadda dakarun gwamnati sau kwato daga 'yan awarin Turkiya ke mara baya a lardin Idlib cikin 'yan kwanakin da suka gabata. duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin 'yan jarida. mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin 'yan jaridu na wannan mako. za mu duba batun yanayin dangantakar aiki a tsakanin hukumomi da ma'aikatan yada labarai ko gidan jaridu wanda na ɗaya daga cikin abubuwan da ake ɗauka a matsayin wani ma'aunin tantance mizanin demokuraɗiyya a ƙasa sai dai ɗorewar irin wannan hulɗa na da matuƙar wuya a mafi yawancin ƙasashe masu tasowa musamman a nahiyar afirka inda ake fuskantar yawaitar sabani a tsakanin waɗannan ɓangarori saboda wasu tarin dalilai. A wannan makon za mu fara da jamhuriyar Nijar. inda wakilin murya amurka sulemu barma ya haɗa mana rahoto na musamman inda ya tattauna da sakataren watsa labaran gamayyar ƙungiyoyin 'yan jaridu suleiman umar bura shine sakataren watsa labaran gamayyar kungiyoyin 'yan jaridar Nijar Maison de la Presse. Mu aikin da muke yi na al'umma ne shine ake cewa le droit de public à l'information. Muna yi ne don saboda al'umma kenan aikin na kowa ne muke yi. Yau Suleiman ka tashi kana neman wani labaru ma'aikata ta gwamnati matsala ne in kuma kaga an baka shi saboda ana tambanin a wa na iya tare da mu wancan wa ba tare da yake da mu kai dai kamar abin ne an ɗauke shi kashi biyu kamar wanda wani ministir ya faɗi akwai jaridu bakai kuma akwai jaridu makiya yana akwai masu sama akwai wani bisa sama to kaga wannan ko ai ba daidai bane a cikin harka ta kasa relation kin ko ko ci hulɗar yadda take ba a wa hulɗa ce ga tana sak tana tahiya tunda yau in dai ba su bane suke neman ku yau in ku ne kuke neman su akwai matsala sai an shiga kwama kamar yadda hausa ne suke cewa dan na gida baya daraja sun sani mun sani bayayewa a raba aikin jarida da demokrasi jarida ba ta yi da demokrasi demokrasi ba ta yi da jarida kenan tare ne suke ba iya raba kafa wata doka a shekarar 2011 wacce ke tilastawa majiyoyin hukuma baiwa manema labarai haɗin kai a duk lokacin da suke neman bayanai daga gare su. Shugaban kungiyar Onimate, Jaharo Mamman, ya yi ƙarin bayani a kai. Sannan akwai ƙuduri da aka ɗauka a nan ƙasar mu ta Nijar wadda ke ba da damar ɗan jarida ya je ya nemi labari kuma dole ne daidai yadda doka ta ce masu ikon su ba shi dama da kariya ta ya kai ga wa'annan labarin kuma ya wallafa su idan yana neman ƙarin bayani su ba shi damai ya yi hira da su don su kawo haske a ta yadda aikin ƙasa da aikin jarida yana cikin irin ayyuka wanda aka ce service public shi ne service public wai ya wuce ka shiga ɗaki kai ka ce kanka kake ma a'a daga inda kace dan jarida ne daga inda kake aiki gidan jarida to ƙasa ce kake ma daga wannan lokacin labari ya karhin naka mai naku ne na ƙasa ne gaba ɗaya na al'umma ne mu kanmu sai mun zagi ne mu yi aikin na gaskiya don kanmu ba su dama su mai damu nasu ko kuma su mai damu 'yan adawa su su ce mu ma tare muke da 'yan adawa to sai dai a ra'ayin ministan watsa labarai salisu muhammadu habi hulɗa tsakanin gwamnatin Nijar da 'yan jarida sai son barka ya kuma jaddada cewa kofofin jami'an gwamnati buɗe suke ga dukkan masu neman ji daga majiyoyin hukuma. to ina ganin dai ga yau dai Nijar ba wani matsala ko guda da yan jarida muna hulɗa da su muna so abu guda ne dan jarida shauɗe labari wanda zaman tashi kai kasar mu gaba ba wanda zai bata mutane ba kuma ko da dan jarida na siyasa ko wanda dan ce hudu abin da ga dama dan jarida ba karamin aiki tun tunda ce ma aka yi ga iko ana za a shi na kamar iko na hudu cikin ƙasa saboda in babu jarida babu labari. Ganin mahimmancin alakar aikin jarida da salon mulkin demokuraɗiyya ya sa shugaban kungiyar Onimed yi wa ɓangarori wannan tunatarwa domin 'yan magana kan ce da ruwan ciki akan ja na rijiya. Ɗari-ɗari tsakanin mu da su shi yake kawo kowa cikin ta yadda aikin shi yake yin kuskure. Lallai da kai kuskure kuma mun san da wannan kuskure 'yan jaridar da masu ikon cewa kowa ya tsaya akan doka ya yi aikin shi daidai yanda eh, eh, kundin ƙasa ya tsara daidai yanda dokokin ƙasa suka tsara shi mai iko shi hukuma ta tunkari aikin jarida shi ɗan jarida ya tunkare su ya yi aikin shi ba tare da ya koma na wani ko ya koma makin wani. A minista Salisu Habi na ganin dole ne 'yan jarida su rika tsara suna dubin bakin gatari. Dan jarida ya zo tambayi labari an bashi bayani amma ka san akwai bayanin da ba za a ba ba saboda wanda ka saurare ne kila akwai wani bayanin da mai iko sani bai hudi ba ka zo ka tambaye mai iko ba ba ka zo ka tambaye abubuwa sai ka zo ka yi karya kenan gwamma in akwai wani abu a zo a tambaye mu mu dai za mu ba da abin da muka sani insha Allah rabbi in akwai abin da ba daidai ba dole dan ya ce ku hankali abu ka zahawa bai da kyau daidai ne wannan kuma in wani an sai yayi wani cuta ko yayi lahi dole a ce wani yayi lahi kaza in an ga bincika an ga zancen na gaske ne to kaga wannan shirya gobe wannan sai ma an ba shi gala rahoton kungiyar kare hakkin yan jarida ta kasa da kasa RSF ya bayyana cewa Nijar ce ƙasa ta 66 a duniya wajen mutunta 'yancin aikin jarida a shekarar 2019 lamarin da ke nunin ƙasar na ƙara ja da baya a 'yan shekarun nan a wannan fanni. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. jaridu a jamhuriyar Nijar ya fara ne a cikin shekarar 1991 lokacin da aka kawo ƙarshen mulkin soja zuwa na demokradiyya. siyasar kasar ta fara canzawa ne a ƙarshen shekara 1993 lokacin da mulkin demokradiyya ya ba da damar kirkiro jaridu da yawa a wancan lokacin rediyo rtt ya zama gidan rediyo da talabijin na farko da aka fara kafawa a yamai babban birnin kasar inda galibin kafofin watsa labaru na gargajiya ne tun daga wancan lokaci ake ta kafa kafafen yada labarai na zamani gwamnatin Nijar ta bullo da daftarin doka kan kare 'yancin 'yan jaridu a cikin shekarar 2018. Wannan yunkuri ne na haifar da bukatar tsara sabuwar doka da ta bada tabbacin ingantaccen aikin jarida, 'yancin faɗin albarkacin baki da kuma 'yancin kafofin watsa labarai wanda kuma da muhimman ka'idoji don kare 'yancin 'yan jaridu. kadiddigar kungiyar 'yan jaridu ta ƙasa da ƙasa ta Journalists Without Borders wadda ta fitar a shekarar 2019 ta ce jamhuriyar Nijar ita ce ƙasa ta 66 da 'yan jaridu suka fi samun 'yancin walwala ba tare da tsangwama ba. sauraro iya abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a cikin shirinmu na dandalin 'yan jaridu na wannan mako. Sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin. Sule Mummuni Barma sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka. bakin jiki sai ya kashe shi da Zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimacin shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. suna na hajiya umma ina nan zamana a birnin da magana ban ga amfanin su ba sosai a cikin kasan mu su wannan kasa dakaru da aka ka aka jibge mu a kasa ni sun ce suna da kayan aiki sun ce duk abin da ya ke tafi a kasa ma suna ganin shi to ban ma ganewa a rika karshe muna sojoji kuma a ce an zo taimakon mu gaskiya eh, shugabanninmu su bude idanuwan su gani abin da ake yi kullum mu ne ake kashewa ina kayan aikin da suke suna da ina na'urorin da suke da kuma wannan 'yan ta'adda ina ne suka samu kayan aiki ina ne suka samu motuna da bindigogin da kayan aikin da suke nan suna karkashe mu kenan in gaskiya ne a tahi kafada da kafada in gurin yakin ne a tahi kafada da kafada kenan ai an san tare muke da su amma kullum mu namu ne za a yi surprender ana kashe su jama'a muna fatan mun sami kula lafiya a cikin wannan sabon shiri na tsaka mai wuya bari mu fara da tambayar shin gaskiya ne da abin da ake ji yana fitowa daga bakin shugaban Nijar wato Isu Muhammadu yana yi ne a bisa umarnin shugaban Faransa Macron ya magana zargin wasu ta daban da ke cewa ai shugaban Faransa Macron din ma ya cika rena shugabanninmu na kasashen Afirka kuma ma shin me bambancin kasashen da ita Faransa din ta mallaka da wayanda Burtaniya ta mallaka idan ana magana ɗaukan umarni daga tsofaffin yayin gijin nasu in dan mulki mallaka ne Ingila ta yi shi kaga tana haka wannan Ingila ba ta ma ba Najeriya mulki mallaka ba ta ga ma gane ba mulki mallaka tana haka nan dan shi ne yake kwatanta gaskiyan da muke suka alaƙa ƙasa horon shi da ƙasashen. Mun gane su mutane ne wanda suke da wannan ra'ayin na a kada shugabanni wanda al'umma suka zama. Mm. Kuma abin da ya ba ladabi ba biyayya. Shi wa shi ɗan. Yare na mutane ne bai ɗauke su ba a shugabannu inda ya ɗauke su a shugabannu sai ɗauke shi a kamar shugabannu. Shi yanzu yana cikin tsaka mai wuya ne. Mm. Kamar da na Muhawarar taka. Mm. duk wannan suna cikin batutuwan da za mu taba a wannan kashin na muhawarar da wakilinmu na Nijar Suleiman Muni bar mu shirya mana da 'yan siyasa guda biyu wato Abdu Idi na kungiyar fafutuka ta FSCN da kuma Siraji Isa na jam'iyyar NPR wacce ke kawance da jam'iyyar PNDS tare tarayya mai mulkin Nijar a yanzu. yau fafatawar tasu za ta tashi ne daga zaton da wasu suke yi na cewa duk kungiyoyin da ke bayyana ra'ayoyin yabo ko sukan faransa suna da wata manufa kamar shi yadda ita gwamnati ke ganin ba za a rasa wata manufar boye ba da kuke da ita ku watakila wata ajanda ce gare ku wadda ta shafi harkokin mulki shi yasa kuke wasi-wasi ne ake karanta ma mutane wannan kalamin da ya yi shi kan shi ba kalamu ba ne wanda shilgaba yake shi shilgaba na kowa ne kuma wanga tsarin da muke ciki tsari ne wanda ya kamata duk ƙasar Nijar ta tashi kamar mutum ɗaya. Tun da wanga yakin ba wani horon shi bane ba wani sojinan horon shi bane za su zo su mashi. Eh, sojinan mu ne sojinan Sahel ne da 'yan ƙasa su ba da rahoto mm. wa'anga wanda suke shigowa suna zambar ta musu bar zamban mu ba wai horon shi bace za ta yi inda horon shi ce ai ba ba take nan kuma ba alamar za ta gyara abin labarin da muke ake tsammanin su bada basa bada shi kuma lokacin da sojinan mu suke bukatar su basa nan wanga da abubuwa ne wanda aka sani ba wai ana haɗin su bane kowa ya san su ana yin su ne yau 'yan mali sun san babu gaskiya tunda duk da suke yi bisa barkan ne suke yi da milisuma kuma su ne suka faɗi Faranshin ita ta hana fama sojinan mali su ta yi kidal kowa ya sani wannan kuma kowa ya san ita take kare su kuma kowa ya san faranshi ta yi shilgaban tawatsa ƙasar libya duka wannan kowa ya san su ita dai gaskiya sunanta gaskiya in ka rihe idan kamar da ka kare ka bude tana nan ba gusa ba take ba rihe ido bai ke gusa ta babu a tsari na alaka na duniya inda wani shilgaba yake ce ma wasu shilgabobi su iske. Ingila ba ta ma ba Najeriya mulkin mallaka ba ta ga ma gane ba mulkin mallaka tana haka nan? Don kadiba don shi ne yake kwatanta gaskiyan da muke suka alaka ƙasa horon shi da kasashen. In mulkin mallaka ne Ingila ta yi shi, kaga tana haka wannan? kuma abin da ya ba ladabi ba biyayya shi wa shi macron shi Yare na mutane ne bai ɗauke su ba a shugabannu inda ya ɗauke su a shugabannu sai ɗauke shi a kamar shugabannu ai sauran wanda suka huce sauran shugabannu eh duk dai siyasa ɗaya ce amma suna tsari wanda za a yi a diplomasiya mutanen su zo an sun shiga cikin ɗaki ya haɗi musu abin da yake so amma baka hutawa gaban duniya kai kalamu irin wanga kama umarci shugabanni har biyar na ƙasashe biyar masu zaman kansu ka ce su same ka to su same ka don mi yan kasa ne yau ranar ta huto hannu bai iya rike ta ba zancen shi ba gabannu ba ne ya gane shi yanzu yana cikin tsaka mai wuya ne hmm. kamar kirarin na mahawar taka ka san da aka kashe wannan sojan shi goma sha uku yanzu matsala gare a ƙasar shi yanzu majalisa tun da can demokarasiya ake bi shuraren 'yan ƙasa ake bi can suna so yanzu majalisa tana iya ta ta mushi ya janye sojina kuma kullum ai zanga zanga daga ƙasar shi ta fara kuma sai gashi yanzu an washi gari hurjin musa da suke ma shi ba mu yanzu ba shi ma gabanin ba ne suke rikicin yanzu 'yan ƙasa ne a mali 'yan ƙasa ne a burkina 'yan ƙasa ne a niger kuma sun gane ai ba yau bane ake abin shekara fiye da hamsin ana yin wani abin yau ne abin ya kai ya kai 'yan kasashe suka hutu suka ce to a yi bincike a nemi alaka wadda mu za ta ci riba mu za ta riba horon ta ci riba shi ne muke hodiya da ya zo nan ƙasar niger baka shi bota kalama da ya ce yana so kamar yadda firajidan ɗin niger da parti presidential suka ce jam'iyya mai mulki kenan eh, sun ba da kai sun bi ya ce yana so 'yan mali su ma su yi haka nan su ce sun bi 'yan burkina su ce sun bi ne amfaninsa me ya zancen nihinsa yana so ya yi amfani da niger don ya raba jason sahel tunda shi president din niger ba shi bane yanzu shugaba mai ci a a zancen jason sahel to a nan gamo ta jason sahel ce kuma jason sahel shilgaban burkina ne shilgabanta mi ya ka zancen shilgaban nijar a sa wanga zancen hmm. in makuran yana da wani abu yadda in wani abu ya same shi ba mu suke gudu su tahi da sojinan mu suka mutu da ya dauki jirgin shi in dai da gaske ne ya zo shi a yi da shi. Mm. Siraji idan aka dubi abubuwa yadda suke da yadda aka samu canjin ra'ayi eh, eh, eh, daga wajen shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu a kan maganar nan ta tsaro ko kuma matsayi da irin tasirin da Faransa ke yi a yakin nan da ake gwabzawa da 'yan ta'adda a yankin Sahel. Za a iya gane cewar watakila Eh, eh, eh, umarni ne yake bi na shugaba macron bayan da shi macron din a fili a taron nato da gudanar a birtaniya ya kwatanta cewar baya jin daɗin yadda mm, ƙasashen sahel wasu shugabanni ke barin talakawansu suna gwadawa faransa da faransawa kyama saboda haka ya umarce su su gaggauta eh, zuwa birnin po inda za a gudanar da wani eh, taro domin su fayyace masa zahirin ainihin abin da suke bukata ko kuma matsayinsu dangane da zaman rundunar ta barkan a wannan yanki. Yawwa eh, barma in dai a yi gaskiya a yi adalci a yi bai ka kuskura ba ko da dai rana a ce shugaban kasa da su Muhammadu yana samun umarni ga wani shugaba saboda ta hiyar da al'amarin tsaro na ƙasar Nijar. Yau an diba ƙasanmu tana cikin ƙasashe wanda ko da yake akwai 'yan ta'adda suna mun banna sosai muna cikin ƙasashe na cikin inda ke da tashin hankali wanda ke tsare. Da ƙarhin Allah ana tsaye ana ƙoƙari saboda kowa ya kwana lahiya ya tashi lahiya hai wa'innan masu daidaitawa suna eh, suna suna suna kururuwa ko da lokaci ka gani duk abin da ake yi saboda kowa kwanta lahiya ya tashi lahiya abin nihi shine yake ba mu mamaki wannan 'yan eh, society civil na kasar niger wanda suke ta wannan halbe-halbe ka taba ji inda suka hito ko da ɗaya rana suka ce sun kawo wani declaration ko wani abu na eh, kwatanta wannan aiki da 'yan ta'adda suke ɓanna mu abin da ke ba mu nihi ko da lokaci sai ka ga kamar wani abu ne da tura suke ce ma connection sai tadir su a tsarin su wannan 'yan ta'adda kamar wani dama ce ta basu ta huddo ide ko ko duk wani lissahi na rashin tsari na cikin ƙasa na a kawo tashin hankali na a hurgita ga baki ɗaya na a rasa inda za a shiga mun gane su mutane ne wanda suke da wannan ra'ayin na a kada shugabanni wanda al'umma suka zaba. Hmm, kana ganin kamar suna so ne su yi amfani da raunin gwamnati saboda matsalar tsaro domin cimma wata manufa ba haka nan bane ka taba ji ka taba ji ko so guda sun hito sun ce wannan ta'adda in ta'adda aikin da suke bai da amfani a zaman cikin wannan kasashe ka taba jin declaration in su musamman ni dai ban ji da ba ko da su guda su fito su yi declaration ta kamemiya ita kaɗai su ce wannan 'yan ta'adda a yi sau da kawa a yaƙe su tunda ba su son zaman lahiya ba su son kasashen mu su ci gaba suna da nasu lusayi sun san da mun sani jar. gaishe ku malamai sannu ku da fama. A shirin makon gobe Allah ya kai mu za mu ji dalilin da yasa shugaban Faransa Macron yake da wata ɗabi'a da yawan son gana a bance da shugabannin ƙungiyoyin da ake kallon 'yan ta'adda ne. Kuma shi shugaban Nijar ne kaɗai ra'ayinsa ya sha bamban tsakanin shugabanni biyar na Afirka game da maganar ci gaban bakin sojojin ƙasashen ƙetare a yankin na Sahel. ya masu yin Nijar suke kallon gaisuwar ta'aziyar da shugaban faransa ya kawo musu can makonnin baya lokacin da aka kashe musu sojojinsu muna fata za ku kasance tare da mu domin jin wannan batutuwa yanzu dai bari mu yi godiya ga su bakin namu audu idi da kuma siraji isa tare da shi wakilin namu mun barma a madadin su duka da ke can yamai aliyu mustapha sakwato ne a nan washington dc muna fatan mun baku lafiya Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe mai sauraro ke bukata zai iya sauraron mu kai tsaye a shafinanmu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Najeriya da ke nake kwatance ashe. ashe ba zan iya inya da ke ba ba zan iya umance da ke ba wai me ake nufi kasar mu ba kamar tandi madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryenmu baki ɗaya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya niger da kamaru karfe uku agogon ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri. Africa.